من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنكسنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت ما أفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى تردى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرجل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسننا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن أيسارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وجعل لنا نورا وآدم لنا نورا وآتنا نورا وجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض اللهم اغفر لنا عمدنا وقطعنا وجدنا وخزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم زلنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تهرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارد عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan darasi namu a cikin kitabu attajir jami'a lil usul mana nan cikin hukunce-hukuncen wato kasuwanci idan ba ci ba a darasin a yau arrahan wato ba da jingina abinda aka ce majingina lalura ta kama ka ta kuɗi naira dubu misali Lalura naira dubu ta kama ka ka rasa wanda zai ara maka naira dubu to amma kana da kayan dubu goma sai ka samu wani mutum ya baka naira dubu sai ka ba shi kayan ya ajiye da ka kawo naira dubu sai ku sa lokaci da ka kawo naira dubu sai ya baka kayan ka shi aka ce majingina to shi ne darasin mu قال الله تعالى Allah madaukin sarki ya ce wa in kuntum ala safarin idan kun kasance kuna kan tahiya walam tajidu katiban kun kai ciniki lalura ta kuɗi ta shiga tsakaninku da wani amma walam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubutawa ba babu wanda zai rubuta don rubutun ya zama shaida to fara hannun makabuda to a ba da jingina a bikarba tunda babu wani shaida to jingina na ita shaida a kana so ya baka bashi ya baka bashin naira dubu ka bashi kayan dubu uku ko sama da haka nan to in ya tau yace ya baka abin nan ya baka jingina ana yadda don wato iya ce ya ara maka kuɗi ana iya hujja da wannan in ba don haka ba za ka ba shi kayanka da sun kai kuɗi ne yawa ba annabi na abbas radiyallahu anhu ma qal ibn abbas ya ce tufi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ودرعه مرهونة marhunatun abin nan yaƙi ne يغاتي mayahi ne ko kuma riga ta ta yaƙi دعام ya bashe ta jingina ya ba an ka bashi sa'i ishirin na abinci a kaza hula ahalihi ya karbi sa'i 20 don abincin iyali ne sallallahu alaihi wasallam ya ba da baya son yara ne su san yana da matsala ta abinci su kuma Allah ya bai kaddara sun san akwai matsala ba sai Allah ya haddasa wata karantawa nan wuri. saboda haka sai annabi yana da makauci wani ba yahudi ɗan kasuwa ne sai annabi ya anshi abinci gare shi aka yi ciniki annabi ya anshi wannan abinci ya ce to ni ba ni baka abinci na bashi in ji bai hudan sai ka ba ni jingina sai annabi ya bashi jingina a wannan rigar tashi sai ya anshi abinci gare shi shi na ya ci gaba da ci har lokacin da mutuwa ta ɗauke shi to bayan annabi ya mutu jihadi jihadi na farko wanda an ka fara yi aka samu ganima aka hidda haƙƙin da Allah ya ce na annabi na to daga nan sai abubakar ya tsaye da shi ya ce to duk wanda ya san yana bin manzon Allah bashi to ya taho sai bai hude ya taho ya ce gaɗi sai ya faɗi abin da ya kamin annabi bashi wato sa'i ashirin. an ka haɗa kuɗinsu sai an iya an ka ba shi kuɗin ya ba da rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu tirmidhi wa sahahu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma ya ce wannan hadisi wato sahihi ne kun gani Allah da iko ne yake wato duk daraja da annabi yake da ita bai aji komi ba duk abin da ya samu kyauta yake yi da shi komi ya samu kyauta ka yi da shi to hakan in dai malama addini suke daga nesa Allah ya ce ta hasabu ya aganiya kana zaton kuɗi gare su ta hasabu ya aganiya minasta afuf saboda kamun kai ba su roƙon kowa ba su neman taimakon mutane na kuɗi lalura na iya kammai yayi shekara guda da ita shina ta boyonta bai wasan a sani haka abin nan annabawa da malama addini suke abubuwan da kuka gani yanzu da mutum ya je ya lalaba aljihu ne babu ya kai zuwa roƙo ba daidai na ba wannan baya da kyau bai kamata a ci ga masu addini ana ganin irin wannan gare su ba rawahu tirmidhi wa sahahu wa ana bi ana bi hurairah radiyallahu anhu أن sallallahu alaihi wa sallam qala abinna adh الظهر yurkabu idza kana marhunan ban raƙumi ko ban jaki ko na duki ana hawa ne in jingina an ka ba su in an ka baka jingina eh, jingina doki ko jingina jaki ko jingina raƙumi to kana hawa saboda dole sai ka bashi abinci baka bari ne da yawa in ka bashi yana kasa kuɗinka sun kana kasa saboda ka tun da kai yadda ka ta dole za ka bashi abinci wadda an ka saba bashi ya ci sai ya koshi to kai ko an baka izini in za kana wani gari ka hau in ka dawo kuma ka hau saboda ciyawar da ka kai mai wa labanar darri ya shirabu idan na marhunan nonon raƙuma ko nonon saniya ko na akwai ko na ya yi sharabu shi ko ana sha ne idza kana marhuna in jingina ne tunda kun ga tunkiya ba a aza mata kaya akwai ba a aza mata kaya saniya ba a aza kaya to dama dama raƙuma to nonon nan nata ya halitta ka sha saboda abincin da kake bata ya halitta ka taci nonon ta ka sha wa alal ladhi yarkabu wa yashrabu wannan da yake an ka bashi izini ya hawa dabba ko ya sha nonon ta to nafqatu shi ko ya bata abinci rawahu tirmidhi wal bukhari wa abu dawud kunga tunda an ce ya ciyar da ita shi yasa an ka ce ya bata abinci tunda an dora mai ci shi ta amma yanzu idan an baka jingina mota baka hawa don babu abin da taka bukata in tana aje in an baka jinginan mashin baka hawa ne don babu abin da yaka bukata in yana aje illa kulawa a hake shi da kyau amma wanda ya zan dole sai an ba bashi abinci ko shi mutu to shi kan wanda du'a haka na, to za ka ba shi abinci kai kuma za ka yi unwani da shi wato a madadin abincin da kake ba shi. Don gaba bai nan ya kare sai babu mu na gaba a shafa'a kamun shafa'a abinda ake ce ma shafa'a mi kusa so Yan an ka ba mutum jingina gona bai noma ne amma in yana so ya yi noma ana haya sai a nemi masana kamar gonar ga yan ana so a yi ta ga shekara nawa akai sun ka ce hon biyar shi ko an ba shi jingina gonan ga aka hon goma to ya halitta shi ya aiki ne madadin hon biyar baɗi kuma in yi madadin hon biyar sai ya ba su abin su ai ba sai kun yi haka nan ba lokaci aka sawa da ka ba shi jingina lokaci za a sawa wanda za ka biya ne in lokacin ya yi ba ka biya shi ba sai a sake sa wani lokaci in ya yi ba ka biya shi ba sai a sake sa wani lokaci na uku kenan in ya yi ba ka biya shi ba sai a bada dalali sai a yi makayan kuɗi sai a cika mu amma sai an yi lokaci uku ba haka nan ɗaya za a nuna mutu ana son gona ta yi a cewa an zai kaga ba ka iya biya ba haka na aka yi sai an yi sau uku a kamar na ɗaya an dubi wata uku zai biya bai biya ba an ka koma sai a dubi wasu wata uku bai biya ba sai a koma ɗiba wasu wata uku kaga dai an yi kusa shekara babu yi kana iya sai so a kai adda abinka amma dai shi bai iya tilasta ka sai an yi wani karo uku shi mai wanda a shi zai gina amma ka yi kayan ka koyo shi inda mutum mai hankali na baligi ko mai hankali kuma lahiya na yake koyo shi yana iya sai da kaya na yi yana da bukatar sai su a koyo shi to sai babin a shufa shi ko abin da ake ce ma shufa wato abin da ake ce ma shufa wato kai da ɗan uwanka kuna da kuna da <clears throat> gadon gida ko gona haka kawai sai ya sai da nashi nashi ɓangare bai haɗa ma ba alhali babu wanda adda haƙƙin ya sai shi in ba kai ba tun da kuka tarayya ce shi ko yana baƙin cikin ka wurin sai sai suwa ma wani ka ji labarin wani an ka sai suwa cewa ɗaya kai ka iske wannan da ya sai ka waɗa mai alaji gonan nan da ka sai gawa ne ka san da ni da shi ka tare ya da ita eh nawa ka sai shi ya ce wan ya ce to jibi zan kawo maka wan biyar ɗinka ina son wuri shi kenan jibi dai sai ya kawo maka wan biyar ɗinka ya ke? shi aka ce mashi fa'a ka kai shi kotu alkali ya tilasta shi ko to za kai shi ne eh, kayan ka ce bai ba kayan ka ni gama he da su eh eh shiniki na to shari'a ga wanda tace ai ga wannan shiniki na an kai wanda shari'a ba ta yarda da shi ba ba daidai na ba a sai suwa mu kowa haƙƙin kowa sai shi ne haƙƙi ko san ana samun irin wannan ko wata shekara a garin ga an yi haka wani da shi da wani. wasu guda a wasu ba. amma suna da husuma tsakaninsu sai ya sa gona ta kasuwa ya sai suwa ƙane ne bai sani ba kuma gona guda ta sun karaba sai ƙanan ya to ya iske wanda ya sayi ya ce mai yana son gona ya bari ya ba ya kuɗi ne ya ce bai ba su ya zo ya gaya mai na ce ka kai shi kotu da kayan kai ce bai baka kai shi kotu ya kai shi kotu alkali an san mai gona ta ya ce a bashi kuɗi ne an ka ba alkali kuɗi ya ƙina ya bashi shikenan Allah dai ya taimake mu kaka ya gina gida gidan gida ne wanga abinda a shi a gidan da kai da wa da kai da nan ka nan da kuka gado da kai da su ko da wani an ka raba an ka ba kowa nashi sai wani ya tahi sai da nashi ya ki hada ma kajin da shi a ta biyu ya sai zuwa alhali da kai da shi gida guda kuke gado guda kuke bakin ciki ɗaya na ya ya sai zuwa maka ya jawo muku wani da nesa ya shigo ciki don ya ɓanna muku rai to a shari'a ta ce ba ta yadda da wannan ba ba ta zumunta na shi yake ce ma shuhu'a عن جابر رضي الله عنه قال kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shuba manzon Allah ya yi hukunci da shuba fi kulli ma lam yuqsam da duk abin da ba a raba ba amma fa idza waqa'atil hududu in iyakoki sun ka auku wa surfatil turuqu an ka fitar da hanyoyi wala shuba ta babu shuba kamar yanzu in gidana ku duka gado nai an raba an ba kowa nashi an hidda hanyoyi babu yanzu wanga nashi ko wani saye na yayi babu inda zai biyo ya shigo gidan ku sannan ya sayi waje na shi an hidda hanyoyi an hidda komi shi wani wuri na can daban to in ya sai so a baka samu shufa amma in ya zama sai an biyo cikin gidanku a tai nashi lungu wanda ya sai suwa to ba ba ba a yi haka ko nawa an ka sayi sai ka tambaya an ka wada ma sai ka tai ka sai da wata irin gama ta ka kawo ka biya wannan da an ka shigo muku da shi cikin gida ya haita. rawahul khamsa wa lafazin muslim lafazu muslim kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shiba manzo Allah ya yi hukunci da kama shiba bi kulli shirkati da kowane kayan da an na taro lam to a wanda ba araba ba wato an kai da iyakoki ba araba ake. wato gida ne aw ha'idin ko gona ne la yahillu lahu an yabi'a shi mai wannan haƙƙi tunda ba a hito ba a to an ka hitar da hanyoyi wanda wani bai iya shigowa na shi ya cuta maka ba ba a yi wannan ba to la yahillu lahu an yabi'a bai halitta ya tsuwa hatta yi ozina sharikahu sai ya ba da sanawa ga abokin tarayya sai wane a gonan nan ta wadda muke iyaka da kai wadda an ka raba muna to yana so in sai shi ta fa in a kaza dan uwan da an ka faɗa min yana so ya ce to a yi ciniki ko nawa na na sai wa in sha a taraka in ya ga dama ya ce a wani ni wa gatauta a sabban da bukata da taka za ba ba'a idan ko ya sai suwa shi don yana ganin tashi ɓangare na Walami Odino bai haɗa ma a uwa ne ba wa huwa ahqqu bi to dan uwa ne shi ya cancanta da ita ya kyale dai ya ji ana ciniki kai ce komi don ka yi mai tsada ya kyale dai sai an gama sai an gama ciniki ya to ya ce to na ji cinikin da an yi kaza an ka sai to na sai kai ko alaji da ka shigo ka hita وعن عن عن ابي رافع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه مقوci shi yake cancanta da ruhin sama gidan sama na haka kai kana ƙasa domin kamar yanzu manyan birane da kuwa gani irin saudiya za ka ga babban gida amma wani ƙasa an annashi wani hawa na biyu an nashi wani hawa na uku an nashi wani hawa na goma an nashi wani hawa na talatin an nashi to kowanne in zai sai na ƙasa gare shi abda haƙin a sai ba shi ya yi kamata da gidan saman an nashi ce to ai ni ga wanda ka sayi da tsada magana ba ta tsada ta magana ta maslaha ce kuma in ka ce ka ɗauko wani mai sayi da tsadawa da kan gawan ga bai iya biya don ya ci bai iya biya ka ban mu wancan ka ci amana kuma Allah zai maka hukunci aljaru a haƙo bai ta ƙabihi shi ya cancanta a sai suwa mai gidan sama da shi gidan da a sama da shi shi ya cancanta a sai suwa mashi ɗakin nan na sama makoci aka sai suwa ma rawahu al-khamsa illa musliman wa lafazun nasa'i lafazin nasa'i ja'a rajulun wani mutum ya zo faqala yace ya rasulullah aradi laysa da ahadin fiha shirkatu. gona ta babu wani wanda nika tarayya da shi ne adda abita wala qismatun kuma babu wani rabo tsakanina da wani cikinta illa aljiwaru sai dai ina da makauta ya ya kamata yi da ita faƙala aljaru a haƙƙo bisa ƙabi sai annabi ya ce makwauci shi ya cancanta da ruhin nan na sama shi ce ya kai ni abda abina ba ni tarayya da kowa annabi ya ce to in sai suwa za ka yi makwauci ya kamata ka sai suwa ma tun da kai ɗaya adda abinka ba ka da ɗan uwa balle a ci yana da haƙƙi ba ka da shi ku ta suwa min masu kwanan nan mana a ƙarfin kyale suna min kwana ana ana magana annabi su ko suna share kwana an rata bin jindabin radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kal jaru dari a haqqu bedarin jari a wala'addi. in dai babu tarayya makwacin wuri gida haka in za a sai da gida to babu wanda ya cancanta a sai suwa masai makwacin abin da ya ce kuma awul adda ko gona in za a sai suwa wannan da a iyaka da ita in dai babu dan uwa da katarayya to wannan da a iyaka da gona ko wannan da a iyaka da gidan shi ya kamata a sai suwa in yace bai iyawa to wannan sai a sai suwa ma wani don ba a so a cuta mai in an ka bari wani ya ta wanda ba ku da hulɗa ba ku saba da shi ba ya faɗo muku wurin za ku daɗe ba ku jin daɗi kamin ku saba da shi to don haka ba a bari kowa ya shigo sai in wanda annan bai iyawa wannan kuma ba a hana mai gona ya sai da gona ne ko mai gida ya sai da gida ne عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال aljaru a haƙo bi shafa'ati jarihi makwauci shi ya kamata shi ya cancanta da shafa'a ta makwauci ne yun tazaru a jira shi da ita in kana ga'iban ko bai nan idan kana dari komawa haidu in dai hanyar su gudana idan dai hanyar da aka bi a shiga gonar ko a shiga gidan gudata to mai gonan ya so ya sai suwa to ba a sai suwa ma kowa sai wannan da an makwauci ne wa in ga'i ba annabi ya ce ko bai nan sai a jira shi har da ya dawo sai a yi mai waya a sanar da shi ko a rubuta mai takarda a sanar da shi gidan nan na kusa dare na kusa gare ka mai shi ya sa kasuwa kuma ana nan ana ciniki in kana da bukata ka tau ba a sai suwa ma wani shi yasa kun ga an danna lahiya a da amma yanzu kuna zaune lahiya kawai wani ya tashi cikin kwalalura ta kan mai ta sai da gida ya sa kasuwa sai wani ya taho wanda bai da alaƙa komi da ku kila ma ba addinin ku guda da shi ba sai ya haɗo ciki sai ya sai sai ku yi ta haɗa a yi ta rikici da ku da shi to wannan ba daidai na ba wannan hadisai rawawa ma a sabu عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره kada makauci ya hana makauci ne ya kawo shishike icce gida ne kun san dori duk da nina gidan kowa da nina gidan kowa da nina kun ga lokacin muna yare in ka shigo daga garkar sarki in ka shigo kada ka ya oke har ƙarshen oki in ka hita wanga gida ka zo wanga duk kusaye na ko'ina ko'ina kusaye na an yi lokacin da daga nan wajen jihar na marot kun san jihar na marot ko to daga nan jihar marot din nan in ka yi yanka yamma maɗin nan ka sai ka yi ta tahiya ka yi ta tahiya sai ka kai wajen mun na ɗan dogo cikin gidajen mutane in ka hita gidan wanda ka shiga gidan wanga ba mai ce maka komi haka na ake dole to sai wani makauki da nuwa ne zai faɗi kuma duk da nina sai ya shigo gidanka zai kafa ice don ya tangale da ninai to ba ka cewa ba ka samu ice cikin gida ba shi ya shiga cikin gidanka ya kafa ice ya tangale da ninai in ko baka yadda ba to kai samu icin ka kawa ka tangale mai to abu huraira yana jin wannan hadisi yana ganin mutane na gince hukka suna ganin a ba su yadda su makala abu huraira sannan abu huraira ce mali arakum me yasa nake ganin ko ana hamu na kuna kau da kai ga wanga sunna wallahi la'armiyan na bai abai na aka tafi wallahi yana jiwa hadu tsakanin kawunan ko shi yana karanta kuna jiwa nan baya yana karatu na makon su mai da huska su gare sai suna jiwa mai baya ba su ji daɗin bayanin da ya kai ba ya ce to ya nika ganin kuna kaura kuna jiwa mai huska ku ba wallahi yana kaɗa tsakanin kawunan to kun ga dori don haka na aiki illa dai yanzu na idan an kawaye kowa sai shi ya gunto katanga ta yi ya abin nan ya kewaye nashi har yanzu an ka ƙara wayewa tsakanin wani da wani a yi kwarkwada don kada kowa ya taɓa wani saboda kowa bai da hankuri ya an game sai a yi ta faɗa ya cutar da kai to amma ko yanzu ai da aka kwakwada kun ga ai wani wuri dai duk cutar ta tunda da yawa katanga tashi ka wadowa ta yaje maka katanga shi makwacin naka katanga ce ta wado ta yaje katangar ka ta wado ga taka ta yaje ta da yawa kuma tunda ba wani hili na aka saki mai wadi ba da yawa wani makwaci yakan yi matsayi gidanai ya faɗa ya ce da katanga ta da ya ce da katangar ka duka dai bin shari'a shi da ya yi illa dai su mutane suna diba da ya yi maslaha gare su yanzu saboda ya cancanci sun wa wani yankan gama gina da shi kai kai wahala kai a ka kwana biyu sai ka gaya ya aza shigewa gare ta cikin gira ne kai wahala ka gama don hito bango na rai ya yan banga ya ɗaya so ya aza shigewa ta yi baka in kai magana ya ci maka mutunci kuma to mai yawa don irin wayannan in an ka sake ɗan hili tsakanin ka da shi ya ta shigewa shi tanadi tanadi ne gaba ɗaya da Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne da ibada ce da ikhlasi wannan babe na na abin nan shufa da shi za mu kwana insha Allah. Wa alaikum assalam. Akwai komi gare shi, abinda dare ya kala zai mai ce, ina roƙonka ka taimaka ni kai mai ikala kawalo limin ciniki shi aka yi wancan ya baka abin na a dubu ashirin ka ba shi dubu goma sha biyar wahala ne ka yi ka an shi dubu na biyar ka ci guba uwa wuta mai hannani cikin ciki yau alaikun wasu e to sai a yi ƙa'idar da ƙaƙa an kai ta lalace umarni an kai da ita ko to in dai ka ga dama kana aime na siya in baka ga dama ba ka yi kara ta alkali zai ce a to abinci ka ina ya aje ta inda shi ka aje tashi ta ya aje ta in inda ya ka aje tashi ta ya aje ba a yi mai hukunci addara ta amma in inda ya aje ta tashi bai aje ta nan to zai biya in dai bai aje tashi nan to zai biya ko ajiya an ka ba mutum tabbaci to in an ka kai shi kotu alkali abinda zai kokari ya gano ina ya aji an ka ce shigewa wata shigewa bakin garka na ya aji an ka sace to ai na shi kuɗi ba na ya ka aje a can ka kai koya to halaka kuɗin mutane na yi ko ɗari ba mai su bai hasara sai alkali ya ce ya kawo in bai kawo ba a kai shi gidan kaso har sai san da yadda zai basuwa a kai shi gidan yari sai ran da yadda zai biya ba lokaci gare sai gidan yari haka biya kuɗin mutane a'a zaman da ya kai ladabi na an kai mai don ya biya kayan mutane da eh, da ya kawo sai a salame shi ba hukuncin kuɗi na an kai mai ba hukuncin walakanci na da yi wa alaikun wasu in kun yi yarjejeniya da shi gobe lokaci kaza ko kuma duka waɗin gobe gaba dai ka kawo min kuɗi daga nan zuwa gobe in baka kawo ba zan sai in aje maka kuɗinka in kun yi wannan yarjejeniya ya yarda ka yarda wannan babu matsala amma in dai yake ma to ka aje min zan je in kawo kuɗi to ko an kai shekara guda na ba ka ko bai ba hukumi ba in dai ce ka aje min zan dawo in kawo kuɗi kai yadda za ka aje to ko an kai shekara guda ba ka sai suwa in ka sai suwa kaya ne na ka sai suwa in ya to in ya yadda da farashin da ka sai suwa sai ka ba shi kuɗi in bai yadda da farashin da ka sai suwa ba sai shi faɗa ma ko da ka sai da kaya ne sai ka shiga mu ba dai ya sayi ba kuma ka ce ka yadda ya sayi hmm. inda an kai ciniki baligi da baligi ka yarda na yarda to hukunce hukuncen shari'a da san shiga ciki Allah dai shi mana jagora ba ku ganin shi yasa wasu wani wani annabi ya yi jira wani haka nan a shekara guda sun kai ciniki ya ce ka jira ni zan ji in kawo maka sauran kaya sai bai ce mai yaushe za ka dawo ba sai ya tafi ya ya yi ta harkoki ne sai da an ka shekara guda bai dawo ba shi ko yana nan don ya ce ka tsaya nan don kawo ma bai da izinin zuwa gida ka a tuba iske ba kuma sai bayan ya shekara guda Allah ya aiko mai sako cewa mutumin nawa bai dawowa saboda ka ka tahiyar ka bai dawowa kayan nan da ya ce zai kama bai ka bai da su kuma bai dawowa don haka tahiyar kasuwancin da muka ta yanzu akwai gyare-gyare waɗanda ka bukata 'yan kasuwa su san su don su rika gyara su don zai waɗanda abubuwa ba abu na mai wahala ba gyara shi ko yi magana kawai lokaci kaza za ka kawo lokaci kaza zan baka wannan duk ba wani abu na wanda da wahala ba to amma in babu shi to nan na yaudara ka shigowa sai a yi ta ce amanar juna Allah ya gafarta muna sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kusan wanda aka salati aiko sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi sallallahu wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi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 Sanana alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam in kaga ana salati kaga mutun na kwana bayyana yi abayi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 Sallallahu alaihi wa وسلم wato ni ina son annabi kuma ina son yi salati ne shi yasa ni ina salati annabi ko an gaje bane saboda ranar kiyama ya ce wanda kowa zama kusa gare wanda kowa ya mai salati da yawa nisan na kai in yayi zaune in to kusa da yayi zaune ko ko ku da ka san ku sai wancan ah, to wanda ka duk wanda ka san ya zanna kusa gare eh annabi yayi zaune ranar kiyama wanda duk ka san shi zaune kusa gare to annabi ya ce wanda ya kowa mai salati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi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

သမ္မာလာလေယောသမ္သမလာလေယောသမ္သမလာလေယောသမ္သမလာလေယောသမ္သမလာလေယောသမ္သမလာလေယောသမ္သမလာလေယောသမ္သမလာလေယောသမ္သမလာလေသမ္မာလာလေယောသမ္သမလာလေယောသမ္သမလာလေယောသမ္သမလာလေယောသမ္သမလာလေယော

သမ္မာမာနေရောသမ္မာသမ္မာမာနေရောသမ္မာသမ္မာမာနေရောသမ္မာသမ္မာမာနေရောသမ္မာသမ္မာမာသလနာနေရောသနမသနနာနေရောသနမသနနာနေရောသနမသနနာနေရောသနမသနနာသမဏလေယောသမဏသမဏလေယောသမဏသမဏလေယောသမဏသမဏလေယောသမဏသမဏလေယော သမ္မနာနေယောသမံသမ္မနာနေယောသမံသမ္မနာနေယောသမံသမ္မနာနေယောသမံသမ္မနာနေယောသမံသမ္မနာနေယောသမံသမ္မနာနေယောသမံသမ္မနာနေယောသမံသမ္မနာ သမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေအလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေ သမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာ ဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေ ဆလလာလေယောသမံဆလလာလေယောသမံဆလလာလေယောသမံဆလလာလေယောသမံ sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم သနလာလေဝသလံသနလာလေဝသလံသနလာလေဝသလံသနလာလေဝသလံသနလာလေသနလာလေဝသလံသနလာလေဝသလံသနလာလေဝသလံသနလာလေ

Sallallahu Alaihi Wasallam သလလာလေယောသနံသမနာလေယောသနံသမနာလေယောသနံသမနာလေယောသနံသမနာလေယောသနံသမနာလေယောသနံသမနာလေယောသနံသမနာလေသမနာလေယောသနံသမနာလေယောသနံသမနာလေယောသနံ သလလာလေဩသလံသနလာလေဩသလံသလလာလေဩသနလာလေသနလာလေဩသနသနလာလေဩသနသနလာလေဩသနသနလာလေဩသနသနလာလေ

သန္နနာမေယသန္နသန္နနာမေယသန္နသန္နနာမေယသန္နနာမေယသန္နနာမေယသန္နသန္နနာမေယသန္နသန္နနာမေယသန္နသန္နနာမေယသန္နနာမေယသန္နသန္နနာမေယသန္နသန္နနာမေယ သမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသလလာလေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယော နနာနေယောသနာသနာနာနေယောသနာသနာနာနေယောသနာသနာနာသနာနာနေယောသနာသနာနာနေယောသနာသနာနာနေယောသနာသနာနာနေယောသနာသနာနာနေယောသနာသနာနာနေယောသနာသနာနာနေယောသနာသနာနာနေယောသနာ သလလာလေဝသမ္မံသလလာလေဝသမ္မံသမ္မာသေသမ္မာသမ္မာသေ နန္ဒလာလေဩသန္နသန္နလာလေဩသန္နသန္နလာနန္ဒလာလေဩသန္နသန္နလာလေအလ္လာဟ်မဂဗီလေသံဒီအလ္လာဟ်မဂဗီလေသံဒီအလ္လာဟ်မဂဗီလေသံဒီအလ္လာဟ်မဂဗီလေသံဒီအလ္လာဟ်မဂဗီလေသံဒီ Alauma bili dami, Alauma bili dami. Alauma bili dami, Alauma bili dami, Alauma bili dami. Allahumma fili dhambi Allahumma fili dhambi Allahumma fili dhambi Allahumma fili dhambi Allahumma fili dhambi Allahumma fili dhambi Allahumma fili dhambi Allahumma fili dhambi Allahumma fili dhambi اللهم bili لي ذنبي اللهم اغفر لي bili اللهم اغفر bili اللهم bili لي اللهم اغفر لي اللهم yanzu kun gani duka minti nawa mun kai duka minti na mun kai ishirin da wani abu amma kun ga kun ja kaya mun wa annabi salati wajen so dubu biyu to salatin annabi sau dubu biyu kuna zaton karamin kaya na yana dai ba da kuɗi wanga salati in yayi yawa yana ba da kuɗi yana ba da abinci yana ba da kariya duk abin alheri kowane iri yana kawo kowane iri yana kawo to kuma sannan an ka sai ranar annabi ya ce wanda ya kowa a ƙaraba komin ni majalisa wanda ya kowa zama kusa ga ni zaune ranar kiyama aka taro ma alayya salatan wanda su salati gare ni ranar kiyama ɗaya eh, annabi ya zo duk wanda ka gani kusa gare shi to salati gare da yawa shi yasa kun ga dan mutumin nan da ya tawo ya ce ya rasulullah in kasa lokaci na uku kashi guda in yi ta maka salati yayi ya ce ma shi ita ya ce in haka nan ka so ya amma dai in ka ƙara ya yi ya ce to in kasa lokaci na uku in yi ma salati ta cikin kashi biyu yayi yace yayi in haka nan kaso amma in ka kara yace to in sa lokaci na duka duk sadda ni kula in ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ko in ce sallallahu alaihi wasallam duk sadda tuna yace idan tukufa hammuka yace in ko kai haka nan duk damuwar ka Allah zai biya maka ita duk bakin cikin da kake cikin Allah sai ya shi kake saboda haka shi yasa za ku ga wannan dukkan wa annabi salati da yawa za ku ga ba a cin mai ko an biyo shi ba a cin mai wa tun da duk abin da ya kaso Allah zai bashi kuma annabi na hudu shi yasa ni gaskiya ina son salati annabi ni ina son in yi wa annabi salati ku kuma kuna son ta ku tawo ku tai ba wai ba wai sai kun tawo nan ba ko ina kuke koyo ta salati annabi ko ina kuke ko ina kuke kun gani tun cikin abin ga tun cikin ahadari inda duk kun kaji ya ce kala rasulullah sai ku ji ya ce sallallahu alaihi wa sallam to wannan salatin sallallahu alaihi wa sallam yana nan ko ina kowane littafi hadda na fitowa irin su ahadari balilu kan hadisi ko ina ka ji an ce kala rasulullah sai ka ji an ce sallallahu alaihi wa sallam to wannan salatin ana so a yawaita shi na gaya muku ana samun kuɗi ana samun kuɗi ana yi duk abin da aka so na duniya da na lahira ana samu shi ya sa ni gaskiya ina son yi annabi salati yanzu ta zuwa ga in ka jaye ta su hamsin da salati annabi kace abin da na kaso ya Allah ka bani abu kaza kana ganin ana da ya bai tawo ba so hamsin bi wata nan ka gani ka jaye ta so hamsin ba aiki na mai yawa ba yanzu ku diba minti ishirin da wani abu mai dubu biyu dubu biyu so nawa kenan so ishirin mun yi isu gabari ɗari ɗaya so ishirin da ɗaya to kana da ta in ka ɗauki awa guda kana yawaita wannan salati ba ka zai ta zuwa ga so hamsin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 اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الصحة والإخفة وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم بك ننزل هوائجنا وإن كسر رأينا ودعف علمنا وعملنا ارتقرنا الى رحمتك ونسألك يا قاضي الامور ويا شافي الصدور كما تجير بين البخور ان تجيرنا من عذاب الصعيد ومن فتنه القبور ومن دعوة الصبور يا رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على الموت وقربتي والقبر وغمتي والسراد وزلتي ويوم القيامة وروعتي اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراتي اللهم ختم لنا بخير وجعل أواكب أمورنا إلى خير اللهم اغفر لنا ولوالدينا wale aba'ina wa ummahatina wa zawi arhamina wa man awsana bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man ahabbana fika wa man ahabbnahu fika man kana minhum maytan wa man kana minhum hayyan ya hayy ya qayyum allahumma aganina amma na aganaita hu anna allahumma aganina amma na aganaita hu anna allahumma aganina amma na aganaita hu anna اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك اللهم تهير قلوبنا من النفاق wa amalana min riyai wa amalana min riyai wa arsunana min kadhib wa aynana min khiyana fa innaka ta'lamu ka'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur allahumma wal اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مدارسنا ومساجدنا اللهم آمنا في مسيرتنا اللهم آمنا في مسيرتنا اللهم آمنا في بلدنا وبلادنا اللهم آمنا في ولايتنا وجمهوريتنا اللهم آمنا وآمن المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله نسالك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رحمن